صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai komai da cikakken iko da ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 29 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya dari hudu da arba'in da biyu wanda yi daidai da sha biyu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara, yakubu avenue daura daga galadima road angwari ni jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala wanda sani dauda foundation karkashin alhaji sani dauda barkon zazzau babba wanda ya ɗauki nauyin kawo mana wannan karatu a wurare da dama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya sa dukiyarsa da gina wannan katafaren masallaci Allah ya gina masa katafaren estate a gidansa na aljanna ya sa albarka a cikin dukiyarsa ya albarkaci zurriyarsa ya karba masa wannan aiki a matsayin ibada wato wannan foundation mai albarka tana gudanar da ababai da dama daga ciki daukan wato ɗawainiyar kawo muku wannan tafsiri da muke gani zai gabata a cikin sunna tv sa'annan kuma akwai sani dauda a foundation wanda ke har ila yau ɓangaren kakuri yana ɗaukar nauyin gabatar da tafsirin sani dauda foundation wanda alkali murtaba nasir yake gabatarwa ana gabatar da wannan karatu a karama fm 96.1 karatun asd masjid na kakuri zai dinga gudana ranar talata jima'ana za a fara sa ranar talata karfe bakwai da rabi na safe insha Allah zuwa karfe takwas wannan masallaci wanda ke yakubu avenue kenan asd masjid na yakubu avenue shi ma za a sanya shi a ranar talata karfe takwas da rabi na safe zuwa karfe tara na safe insha Allah Allah ya samu ikon sauraron wannan karatu kuma ya karɓa mana a matsayin ibada shi kuma da ya cire dukiyarsa ya yi wannan hidima muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya sa da aljannan fi ya saka masa da aljanna mu kuma da muke karantawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tura mana a matsayin ibada dan uwa da suka zo nan da makwabta wanda suka ba mu haɗin kai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa musu wannan sauraro da kallo a matsayin ibada ya kuma saka musu da alkhairi muna da kwamiti na wannan masallaci wanda ke gudanar da a karatuttukanmu na wannan masallaci da sauran ayyuka da ake yi wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi kan hidindimun da suke yi ma wannan masallaci da kuma taujihat ɗin da suke bamu idan an ga kuskure ba sa agaitawa suka nuna mana ba don komai ba saboda a gyara muna roƙon Allah da mu da su gabaki ɗaya ya saka musu da alkhairi ya biya su da aljanna yanda suke kokarin nuna mana wa'ansu ababai saboda a yi ja'a amfanin ya zama gabaki ɗayanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya toshe musu dukkan wani kurakurai a gidajensu a wajen sana'arsu a wajen ayyukansu kuma ya sa ya zama dalilin shigansu aljanna idan ba mu manta ba jiya mun kwana a cikin suratul baqara aya ta 57 yau da izinin Allah subhanahu wataala za mu tashi a aya ta 58 inda Allah madaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله مدوككي yana ba da labari akan abin da banu isra'ila suka yi tsakaninsu da annabi Musa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda butulci da banu Isra'ila suka yi Allah yana gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dan a ƙarfafa shi a nuna masa cewa sahabbansa ba su zama irin banu Isra'ila ba saboda banu Isra'ila sun wahalar da annabinsu annabi Musa alaihi salatu wassalam har Allah maɗaukaki yace bayan ni'imar da muka yi musu na manna da salwa banu isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala ya safkan musu da gajimari yana yawo yana rufe musu a matsayin wato kamar lema idan mutum a tafiya duk zafin rana gajimari zai kare mai wannan zafin ranar kuma duk da haka bai sa sun bautata wa Allah ba wannan ni'imar Allah ya yi musu ne don su gode wa Ubangiji amma sai suka butulce wa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu Allah ya ce ku ci da cikin daɗaɗen abin da muka baku amma ne ba su zalunce mu ba a yi dai su suka zalunci kawukansu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su doka suka kibi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz qulna dkhulu hadhihi alqarya bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da banu Isra'ila daga sharrin Fir'auna an kashe shi da mabiyansa sun nutse a cikin ruwa kogin Nil Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarci banu isra'ila wato su shiga wato wannan alƙarya shine ce wa izkulna a yayin da muka ce na'ani ga banu isra'ila udkhulu hadhihi ku shiga wannan gari wannan alƙaryar kuwa ita ce alƙarya tsarkakakkiya wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da su shiga to wa'ansu daga cikin malamai suka ce shine baitul maqdis wannan alƙaryar da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da shiganta ita ce baitul maqdis saboda Allah madaukaki ya ce ya qaumi dukhulul afdal muqaddasata allati kataba Allah lakum wala tartaddu ala adbarikum Allah madaukaki ya ba da labari cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce wa mutanensa ya qaum ya ku mutane na udkhulul ardh muqaddasa ku shiga wannan ƙasa tsarkakakkiya ita ce baitul maqdis allati kataba Allahu lakum wanda Allah ya wajabta muku shiganta bi ma'ana Allah ya ba ku umarni ku shiga wannan gari kuna masu sujjada bi ma'ana kuna masu ibada na sallah kuna ruku'i kuna bautata wa Allah a cikinta banu isra'ila sai suka mutulce shine Allah madaukaki yace akulu minha haythu shi'tum ku ci daga cikin abinda da Allah subhanahu wata'ala ya azurta ku da shi a cikin wannan gari gwargwadon yanda kuka ga dama shine haitu shi'tum ragadan ayalwace wadkhulul baba sujjada kofar wannan garin ku shige shi kuna masu sujjada shine ruku'i wa qulu hitta ku ce hitta kalman hitta kamar yadda Abdullahi Ɗan Abbas ya fassara ta cewa ku shiga Allah zai kankare muku zunubanku Hata. atada da abu muslim al-asfahani da kuma imamu suddi da arrabi'u bin anas suka faɗi akan ƙarƙashin wannan aya wanda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce araiha garin araiha ita ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mutanen annabi Musa su shiga shine ya ce kuma su ce hifka muna neman wato gafarar ubangiji saboda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su su faɗi wannan kalma abdullahi ɗan abbas sai ce maghfiratun abinda ake nufi da hifka bi ma'ana maghfira gafara daga ubangiji kamar yadda hassan albasri da qatada suka fassara ta ai ihtif anna khatayana ka kankare mana zunubanmu shine wa qulu hifa ya Allah ka kankare mana zunubanmu amma su banu isra'ila saboda butulci umarni aka ba su su faɗi wannan kalman saboda Allah ya kankare musu zunubai sai suka canza kalman suka ce himfa suka canza wannan kalman da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su kaga Allah ya ba su kalman da za su faɗi in suka faɗi wannan kalman laifin da suka yi Allah zai kankare musu zunubansu sai suka ki shine Allah ya ce fa baddala na zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum wa'anda suka yi zalunci daga cikin banu Isra'ila sai suka canza wannan kalmar da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su ta harshen annabi Musa ya gaya musu cewa ga kalmar da kamata su faɗi sai suka canza faɗin wannan sai suka ce habba hiffa sai suka ce habba kamar yadda hadisi ya zo daga imamul bukhari daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah tsira da nincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ƙala manzan Allah ya ce qila li bani isra'ila udkhulu al-baba sujjada an cewa banu isra'ila ku shiga ƙofan wannan garin a cikin sujjada wa qulu ku ce hibba Allah zai kankare muku zunubanku fa dakhalu yaz'afuna ala asahihim sai suka shiga suna cincirundo suka ƙi faɗin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su fabaddalu wa qalu sai suka canza suka ce habbatun fi sha'arati wato ƙwaya a cikin gashi kaga ba abin da aka ce su faɗi ba kenan sai suka ce wannan kalmar suna faɗinta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi fushi da su akan wannan fushi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fabaddala ladina zalamu qawlan gairar alladhi ƙila lahu suka canza maganar da ba shi aka gaya musu ba to sun canza Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nafin lakum khatayakum za mu kankare muku zunubanku wa sanazidul muhsinin wato za mu saka wa waɗanda suka kyautata a cikinku suka faɗi wannan kalma ba su butulcewa ni'imar da subhanahu wa ta'ala ya yi musu ba sai Allah maɗaukake ce fa badalan ladina zalamu waɗanda suka yi zalunci a cikin su banu isra'ila sai suka canza kaulan gairar alladhi qila lahum maganar da aka gaya musu ba ita suka furuta ba fa anzalna ala alladhina zalamu rijsan sai Allah maɗaukaki ya ce sai muka saukarwa waɗanda suka yi zalunci azaba bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa kamar da Imam Bahaf ya na kanto daga gare sa yake cewa kullu shay'in fi kitabillahi min ar-rijzi ya'ni bihi al-azab duk wani abu a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ji an ce arrijzu bi ma'ana al'azab Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka musu da azaba ne sai suka kafa hujja da hadisin nana aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta shine hadisin aqa'un hadisin annuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza sami'tum ta'un duk lokacin da kuka ji annoba Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da annoba bi ardin fala tadkhuluha annoba ya shiga wani gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ku shiga wannan garin wannan kuma na ciki fala yakhruju minha firaran minhu wanda suke cikin garin kada su ce za su fita saboda gujewa wannan annobar sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha alwaja' والسقم رجز كذب به بعض الأمم قبلكم kun ga wannan cutar cuta da ke karuwa a doron ƙasa na annoba da ciwuwuka wato azaba ce wacce Allah ya azabtar da waɗanda suka shuɗi gabaninmu su ne al'umman yahudawa da nasara Allah ya azabtar da su to mu ka idan mun gani azaba ce Allah ke yi wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al'ummansa sa ata'un shahadatun li kulli muslim annoba da kake gani shahada ce ga dukkan musulmi bi ma'ana duk musulmin da Allah ya jarabce shi ya mutu cikin annoba musamman kamar corona ai a kwanakin baya watannin da suka shuɗe Allah ya kaddara da yawa daga cikinmu Allah ya karɓi ransu wasu kuma Allah ya jarabce su da ciwon kuma sun samu lafiya to wa'anda Allah ya karɓi ransu suka mutu wa'annan mutanen sun yi shahada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma gobe kiyama za su zo a cikin sahun shahidai mala'iku za su tambaye su ku kuma su waye sai su ce nahnu shuhada mu shahidai ne sai mala'iku su ce ɗaya ba za mu tambayar da ku shahidai ba ne sai mun tambayi ubangiji sai mala'iku su tambayi ubangiji ga wasu mutane sun zo sun ce su shahidai ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku duba jinin da ke fita na wannan cutar da ta zama dalilin ajalinsu a jikinsu yana ƙamshin miski idan yana ƙamshin miski ku ƙidaya su daga cikin shahidai mala'iku suna zuwa sai su ji ƙamshin wannan jinin da ke fita a jikin waɗanda annoba ta kashe su tana ƙamshin almisk sai mala'iku su ce kai suna ƙamshin almisk sai Allah ce to a ya su daga cikin shahidai su ma wa'annan mutanen sun yi shahada kenan duk wanda Allah ya jarabci ɗan uwansa ko ɗansa ko mahaifinsa ko abokinsa a cikin wannan annoba ta korona ya zama dalilin ajalinsa hani allaka ka gode wa Allah cewa ɗan uwanka ya yi shahada ana kidaya shi daga cikin waɗanda suke shahidai a wurin Allah gobe kiyama wanda kuma Allah ya jarabce shi da ciwon sannan kuma Allah ya kaddara ya warke to zai samu ladan shahidai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zauna a garinsa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu ya san cewa babu abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta a gare shi na ƙaddara sabiran muhtasiba yana mai haƙuri yana neman ladan wannan haƙurin na jarabawan kana lahu mithlu ajru shahidin za a bashi lada irin kwatankwacin ladan shahidi kaga kenan mu da Allah bai wato ke kaddara mana wannan ba muka yi haƙuri da wa'anda Allah ya kaddara musu suka warke da mu da ba mu samu wannan cutar ba muka yi haƙuri da takurar da aka yi mana aka hana mu fita a gidajenmu ina fata an gane to za a baka ladan shahidi a shekarun ba mu yi asara ba ko lockdown ɗin da muka yi a kwanakin baya za mu samu irin wannan ladan idan muka yi haƙuri Allah ka rubuta mana wannan lada Allah kuma ka haramta mana wannan lada sai Allah maɗaukaki ya ce وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله مكوكي ci gaba da ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam labari da kuma al'ummansa. Ba izi tasqa Musa li qaumihi a yayin ka gaya wa al'ummanka, a yayin da annabi Musa Alaihi salatu wassalam ya nemi shayar da mutanensa ruwa babu ruwa sai ya roƙi ubangiji hanyar da zai taimaka wa al'ummansa saboda jaraba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ya za a yi su samu ruwa da za su sha haƙul nadrib bi sakal hajar sai muka ce ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan sabon da ke hannunka ka daki dutse da shi wato akwai cikihu a cikin nan sanda idan aka daki dutse da shi ya isa ya tsaga sanda ah, wato dutsen bai isa ba ana so a nuna wa mutanen annabi Musa mu'jiza ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da sanda kuma wannan sandan annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi yake kada dabbobi da yake kiwon su idan zai yi wanka wannan sandan yake takawa a ƙasa sai ya ɗauki tufafinsa ya ɗaura a kan sandan sai ya shiga kogi ya yi wanka in ya fito sai ya cire tufafinsa sai ya sa banu isra'ila sun kasance in za su yi wanka sai su yi wanka tsirara a wuri ɗaya annabi musa alaihi salatu wassalam sai ya ƙi yin wanka tare da su sai ya je ya ɓoye da shiga cikin kogi shi kaɗai ya wanka sai suka fara raɗi tsakaninsu da juna suna cewa ai dalilin da ya sa annabi musa baya wanka cikinsu ai gwaiwa yake da ita wannan magana sai dinga yawo a cikin banu isra'ila wata rana annabi musa alaihi salatu wasalam yana zuwa da wannan sandan sai ya caka sandan a ƙasa maimakon ya ɗaura kayansa a kan sandan sai ya ɗauki dutse sai ya nannaɗe sandan wato kafinsa da wannan dutsen sai ya ajiye kusa da sandan sai ya shiga cikin kogi ya yi wankansa yana fitowa saboda Allah yana so ya barrantar da shi daga wannan magana sai Allah ya yi umarni ga dutsen ya ce ja kayan sai dutse ya dinga gungurawa annabi Musa yana fitowa sai ya ce ya hajar izari ya kai dutse tufafi na dutse ya dinga gungurawa yana ta tafiya yana su tafiya annabi Musa ya dinga binsa da gudu kuma dutse yana ta gudu saboda umarni ne nawa doka ne daga Allah sai da dutsen ya zo tsakiyar banu Isra'ila sun taru sai Allah ce tsaya dutse ya tsaya sak yana tsayawa sak annabi Musa yana zuwa da gudu sai suka gan shi sai suka ce eh, ashe bai da gwaiwa ashe bai da gwaiwa sai yayi wuf ya ɗauki tufafinsa sai ya sa da sauri da annabi Musa ya sa daman yana rike da sandansa sai ya rike sandan sai ya dinga dukan wannan dutsen yana ta dukan wannan dutsen Ibn Hajar al-Asqalani da ya zo sharhin wannan hadisin a cikin Fathul Bari wanda Imam al-Bukhari ya kawo ta a cikin Kitabul Ghusl cewa halaccin ya halatta mutum zai iya wanka tsirara saboda ga annabi Musa yayi haka amma maza ba ta shafi iya suka ce baya halatta sai imam bukhari ya kawo wannan hadisin don ya warware maganar da mazhabar shafi'iyya take faɗi sai ya ce to dalilin da ya sa annabi musa ya daki wannan dutsen saboda dutsen ya yi aikin mai rai shine guduwa da tufafinsa da ya yi shi sa annabi musa ya dake shi ya ce abu na biyu annabi musa ya yi magana da dutse ya ce ya hajar izari kai dutse kawo min tufafi ya ce ai dutse baya magana kuma baya ji amma dalilin da ya sa annabi musa ya masa magana ya yi aikin abu mai rai shine tafiya da tufafin shi sa ya haka to da mutanen annabi musa allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su sai aka ɗauke musu ruwa babu ruwa kuma gashi suna tafiya suka da buƙatar ruwa saboda in babu ruwa akwai matsala a cikin tafiya kuma sahara ce sai suka ce wa annabi Musa suna neman abin da za su sha annabi Musa sai ya nema daga ubangiji shine Allah yake cewa wa idai tasqa Musa li qaumihi a yayin da annabi Musa ya nemi shayar da mutanen sa ruwa kulna Allah ce sai muka ce masa idrib bi asaka al-hajar kadaki sandanka wannan dutsen ka dake shi da shi an fajarat minhu wannan dutse sai ya tsage a dalilin dukkan da annabi Musa ya yi itnata asharata aina idanuwan ruwa guda goma sha biyu saboda ƙabilun banu isra'ila su goma sha biyu ne sai Allah ce kad alima kullu unasin mashrabahum kowane mutum daga cikin ƙabilun banu isra'ila sun san mashayarsu daga wannan maɓuɓɓugan na ruwa bai fito saboda haka kowanne sai ya zo ya tsaya ruwan na fitowa ta wannan wannan ma ya tsaya da shi da wagasa, ruwan na fitowa ta nan za su sha kaga kowa zai sha a tsari ba tare da an samu matsala ba sai Allah ce kulu shirabu ku sha ku ci ku sha min lahi, daga arzikin ubangiji kaga ga manna ga salwa duk an saukan musu sannan ga gajimari ya lulluɓe su daga zafin rana sannan ga ruwa yana fitowa daga dutse Allah ce wala ta'asau fil ardi mufsidin kada ku yada ɓarna a doron ƙasa Allah subhanahu wata'ala yana umartan banu Isra'ila wannan daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu kada su zama suna yaɗa ɓarna a doron ƙasa saboda Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi ɓarna a doron ƙasa bayan an nagarta wannan ƙasar bi ma'ana malamai sun karantar annabawa sun karantar da mabiyansu sahabbai sun karantar da tabi'ai tabi'ai sun karantar da atba'ut tabi'ina har zuwa wannan lokaci da muke ciki ko da yaushe ana karantar da mu wato kada mu zama makannata a doron ƙasa saboda ɓarna hawa hawa ne akwai ɓarnar da take zahiri wanda kuma musulunci ya toshe wannan kuma yana umarta a toshe duk wani ɓarna da yake na zahiri zina maɗugo tata shan giya da fasadi a doron ƙasa kisa da makamanta haka saboda wa'annan suna a fili wanda ake ganin su wani zai iya cewa zina ai a koya ake yin amma yana bayyana saboda ana samun ta wanda ba ta hanyar shari'a aka same shi ba sannan kuma shi wannan aikin yana gadar da wato talauci a cikin al'umma idan yayi yawa a cikin al'umma yana gadar da talauci yana gadar da zaluncin shugabanni ina fata an gane kuma yana gadar da shugabannin al'umma su dinga musguna musu saboda yawan zina ko maɗugo ko luwaɗi hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haka yake cewa wanda imamu abu dawud ya fitar da shi haka imamu ibn maja imamu ahmad ma ya fitar da shi daga abdullahi dan umar dan khattab ya ce wata rana muna cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu goma ina daga cikinsu ni ne ɗaya daga cikin goma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle mu ya ce ya ma'ashar muhajirin ya ku tarin wanda suka hijira daga makka zuwa madina khamsun idza bihinna ababai guda biyar idan Allah ya jarabce ku da su wa a'udhu billahi an tudrikuhun ina neman tsaron Allah ku sahabbaina dinnan da kuke gabana kada Allah ya sa ku gansa da idanuwanku sai manzo Allah ya ambace su da farko sai ya ce lam tazharul fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha alfasha zina madugo luwadi bata bayyana a cikin mutane ba hatta yu'linu biha har su fito da wannan aikin fili aro baro illa fa shafihim ta'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai annoba ya yawaita a cikin wa'annan mutanen muna ciki ko ba mu ciki sai ce wal auja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madaw min qablihim da ciwuwukan da mutanen da suka shuɗe a baya ba su san da irin ta ba kaga yanzu muna ciki ko sai ce walam yanqusul mikyal wal mizan duk lokacin da al'umma suka tauye mudu da ma'auni illa ukhidhu bisinin sai Allah ya jefe su da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa wata ruwaya yace wa shiddatil ma'una wannan ruwayan Imam al-Baihaqi ne a cikin Shu'abul Iman yace hanyar samun dukiya Allah zai sa ya mu a musu hanyar samun kuɗi zai yi wahala wa jawru sultana alaihim jagororinsu za su dinga yi musu ƙeta. za su dinga cutansu za su dinga zaluntansu walam yamna'u zakata amwalihim duk lokacin da mawadata suka dena ba da zakan dukiyarsu illa mud'ul qatara min as-sama sai Allah ya hana su ruwa daga sama laulal baha'im ba dan dabbobi ba lam yumtaru ba Allah ba zai saukar da ruwan sama ba walam Kubu ahada Allah wa ahada rasuli na hudu kenan duk lokacin da al'umma suka warware alƙawalin Allah da manzansa na bin dokokin Allah da manzansa illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa tsananin kiyayya tsakaninsu da juna ga musulmi amma ba sa juna musulmi ne su duk inda suka je kuma suna rayuwa a wuri ɗaya amma ba sa ƙaunan juna suna yi wa juna hassada suna yi wa juna ƙiyayya suna yi wa juna baƙin ciki kuma ba sa son wani a cikin ya ci gaba na biyar ya ce malam ta kuma in matuhun bikita da matuƙar shugabanninsu ba za su yi aiki da littafin Allah ba wa ya ma mimma anzala Allah fi su fifita wani abin da ba shi Allah ya saukar ba akan abin da Allah ya saukar bi ma'ana su fifita constitution akan Qur'ani da sunna illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya gaba mai tsanani a tsakaninsu shugabannin su isu suna jin haushin juna sa'annan kuma su ma mabiyan su isu su ma kiyayya suna ji wa juna haushi kuma suna wato yi wa juna hasada kaga a na hudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito da maganar sai ya ce a lokacin da mutane suka warware alƙawalin Allah illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim sai Allah ya kawo makiyansu waɗanda ba mu ba fa akhadhu ba'd ma fi aidihim ababan da da ƙarƙashin mu suke muke gudanar da su duk su kwace ya dawo hannunsu su suke mallakansu kuma su suke juya su sai abin da suka ga dama za a yi da shi kaga wannan hadisi za ka ga cewa ya yi daidai da abin da muke fuskanta a yau a Najeriya musamman a cikin arewa akwai wata ruwaya ma ta imamu hakim a cikin musadar ya ce ma zaharatul fahishatu fi qaumin qat illa sallata Allahu alaihimul qatl matuƙar alfasha ta bayyana a cikin al'umma sai Allah ya san wato ya ɗaura kisa a kansu wata ruwa ya ce almaut za a yi ta kashe su kamar yadda yau ake mana a cikin arewa a yau kuma matsalar ɗan arewa sai muka dunkule matsalar sai muka jingina wa gwamnati da shugabanninmu sai muka kasa fahimta cewa alfashan da 'ya'yanmu suke aiwatarwa shi ne Allah ya narka shi a cikin ɗabi'unmu muke ta shan wahala hanyar samun dukiya Allah ya kuntata mana a arewa a yau hanyar samun arziki yau ya yi wahala saboda alfasha da mutane ke aiwatarwa to amma duk lokacin da muke kallon wannan abin muna kallon sa ne ta mahanga ta siyasa ba wai muna kallon sa ne ta mahanga ta shari'a manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yawaita zina da bayyanansa a fili shi ke kawo wannan kunci shi ke kawo kashe rayuka bandits dinnan da muke gani da kidnappers dinnan da sauransu kaga kullum ana ta tunanin hanyar da za a warware shi ana toshe wannan hanyar sai wannan ya ko. ba dan komai ba saboda mu da muke mazauna arewa har ila yau aikin da mu ke aiwatarwa na zina da alfasha na maɗugo da luwaɗi yana yawa kullum yana ƙara canza saloli in ka shiga social media haka za ka ga 'ya'yanmu in an ce ma wannan musulmi ne ba za ka yadda ba ta namiji in mace ce yadda za ta yi shiga na fitara na tamɓele wallahi idan an ce ma wannan musulmi ce ba za ta yadda ba kuma haka suke yi kuma abin na ƙara naso ne a cikin al'ummarmu mu gane cewa waɗannan musibin su ne fa suka narke Allah subhanahu ta'ala yake mana ukuba da wa'annan fitintunin da muke gani sannan idan muka duba kwanaki ka a watannin baya an kama masai aka gani a cikin asibiti ƙur'anai ne aka jeranta su a cikin matsayi na asibiti a zamfara da yawa a ga wannan ko da ƙur'ani guda ɗaya ne ai mun cancanci Allah ya mana uku ba to balle ƙur'anan suna da yawa aka same su a cikin bayi na asibiti ba guda ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba guda hudu ba ba biyar ba kawai saboda ana so a yi abu na tsafaci wanda bokaye suke badawa kaga ko dole Allah ya jarce mu da irin wannan musiba kaga mu mu dawo cikin hayyacin mu mu ce ya Allah mun tuba ka yafe mana wannan zanubin kuma Allah ya ce wala ta'asau fil ardi mufsidin kada ku yada barna a doran ƙasa wannan yada barnan da ake yi a doran ƙasa shine ke haifar da bala'i da kunci da musiba da al'umma ke fuskanta ashe kenan mu da muke al'umman da ke rayuwa a arewa mu duba kudu mu gani mana suna fuskantar abin da muke fuskanta a'a abin da da suke fuskanta shi yanzu ya dawo cikin mu kuma idan za ka yi magana da adalci sai ka ga cewa masu yin wannan abun ka 'ya'yanmu ne a wasu bane alle mu ce ko mutane ne bare a cikinmu suke wannan aikin idan ka ga an zo an kashe mutane a cikin ƙauye in ka duba waye masu yin aikin sai ka ga mutanenmu ne akan dukiya wanda bai taka karaya kada ba wani zai ce an bashi dubu talatin wani zai ce an bashi dubu ɗari wani zai ce an bashi in an yi wuta shine a bashi dubu ɗari uku amma ya kashe rayuka ya kona dukiya saboda wa'annan abubuwa na duniya kaga wannan barna ce a doron ƙasa. inda Allah ce kuma kada mu yaɗa barna a doron ƙasa, saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara alaƙar mu tsakanin mu da ubangiji dan Allah ya kawo mana canji Allah ka shiryar da mu Allah madaukaki ya ci gaba da cewa wa qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ku tuna ya ku banu Isra'ila Allah na ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari irin butulcin da banu Isra'ila suka yi ga annabinsu annabi Musa alaihi salatu wassalam lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu iya haƙuri akan abinci guda ɗaya ba manna da salwa da ruwan da Allah ya basu suna sha da kuma gajimarin da aka basu. duk inda suke tafiya ba ka buƙatar nema yana kare ka daga zafin rana suka ce sun gaji da wannan a kawo canji abinci ne fa daga sama soyayyen tsuntsu daga sama Allah ya saukan musu suna ci su sha ruwa bilis suka ce su sun gaji da cin wannan abincin guda ɗaya bari ku ji irin abincin da suka ce suke so saboda butunci suka ce fad'u lana rabbak ka roƙan mana ubangijinka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard ya fitar mana daga abin da ƙasa ke fitarwa na tsirrai kaga su yanzu nama ya ishe su sun gaji da ci saboda haka min bakliha saboda haka suna buƙatar Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar musu min bakliha wa kisa'iha wa kumiha wa wa basaliha daga cikin abin da tsirrai ke fitarwa daga ƙasa a fitar musu da mabunkusanta wa da gurjiyanta wa fumiha da kuma alkamanta wasu suka fassara ta da wato fumiha kafarnuwa wa adasiha da kuma adasinta wasu suka fassara ta da wake wa basaliha da albasa kaji su abin da suke so su shi kuma kaji mutunci Allah ya musu ni'ima suka ce to ga irin kayan abin da suke so wanda ke fitowa daga ƙasa saboda haka shi sa da malamai suka zo fassara wa'annan kalmomin kaga bakaliha daga cikin kayayyakin irin su tumatir da ababen da ke fitowa daga ƙasa duk yana cikin bakal kisa'iha shine gurji shine kokumba ko kokumba shi suke so su ci ba sun cin nama kuma wa fumiha fum kuma daman malamai sun fassara ta da ma'ana guda biyu akwai fassara daga abdullahi dan abbas ya fassara fum da ma'anar wato himfa shine alkama wanda imam al-bukhari da shi ya kafa hujja da shi a cikin sahihinsa akwai kuma ruwaya wanda imam ibn abi hatim ya fitar a cikin tafsirinsa daga hasan al-basri fum suka ce fum wato shine tafannuwa su abin da suke so su cike ne kaga ka ci tafannuwa ai bakin ka zai wari amma idan ka ci soyayyen kifi a abin nan naman tsuntsu wari zai yi akamshi kamshi zai yi ko kuma so soya wanda aka yi daga sama na Allah ne ba na ɗan adam ba daga sama soyayye zai sauka kawai zaka tarba ne ka ci za ka zo ka same shi ne a ajiye za ka ɗauka ne ka ci abin da kake so ka sha ruwa wannan ga inuwa ana maka wato idan ni'ima ta yi ni'ima in mutum ba mai godiyar Allah ba ne sai ya butulci abin da banu isra'ila suka yi kenan suka butulcewa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu akan wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce qala annabi Musa sai ya ce musu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr yanzu za ku nemi canji abin da yake alkace daga abin da yake mafi alkhairi wannan manna da sal wannan darban nan da kuma salwa da ake ba ku soyayye ai fi wannan alkhairi yanzu kuna neman canji a can abu a canza shi daga abin da ya fi alkhairi ku ce a canza muku kaga nan tambayan da annabi Musa yake musu taubikan istinkaran yana kausasa magana kuma inkarin wannan canjin da suke nema saboda canjin nan da suke nema ai bai kai wancan abin da suke so a canza musu daraja ba kuma bai kai shi aiki a jiki ba ko kuma bai kai shi gina jiki ba amma suka ce su ga abin da suke so to daman idan Allah ya ma mutum ni'ima ya ki gode wa ubangiji sai Allah ya masa ukuba sai Allah maɗaukaki sai ya ce ihbitu misran inna lakum ma sa'altum ku shiga cikin garin misra abinda kuke nema za ku same shi a wajen ba shi bane ba sai an kawo muku shi daga sama ba an asa ne za ku same shi ba dai wannan na kun ce ba kwa so ba ku je ku nemi na garin misra wanda ke doron ƙasa ku ɗauka ku ci Allah maɗaukaki ya ce wa duribat alaihim zilla sai Allah ya buga kaskanci a kansu wal maskana da talauci saboda Allah ya musu ni'ima suka mutunce wa ni'imar ubangiji Allah ya jarabce su da kaskanci da kuma talauci kaga biyu kenan ko na uku wa ba'u bi ghadabin min Allah suka koma da fushi na ubangiji me yasa Allah ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah hakan ya faru ne saboda sun kasance suna butulcewa ayoyi na ubangiji ni'imar da Allah ya musu aka sauka musu da darba da kuma wa soyayye daga sama suka ce ba sa so to Allah sai ya fushi da su saboda Allah ya musu ni'ima suka butulcewa ni'imar da ubangiji ya musu saboda anan kanu yakfuruna bi ayatin sun kasance suna kafircewa ni'imar Allah nan fassara guda biyu ke da shi nan ya yakfuruna bi ayatillah yana ɗaukan ma'anar butulcewa ni'imar da Allah ya yi musu na ba su wa'annan ni'imomin suka ce ba sa so a kawo musu canji shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah hakan ya faru ne saboda sun kasance suna kafircewa ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala wa na an-nabiyina bighayri al kuma sun kasance suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba zalika bima asaw haka ya faru ne saboda saƙon da suka yi wa Allah wa kanu ya'taduna kuma sun kasance suna ta'addanci banu isra'ila sun yi ta'addanci sun butulcewa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu sai Allah ya canza ni'imar da ukuba aka jarabce su da talauci kuma aka kaskantar da su wannan yana faruwa ga duk al'umman da Allah ya musu ni'ima suka butulce ni'imar da Allah ya musu sai Allah ya canza musu da mafi munin wannan ni'ima Allah ka tsare mu Allah ka tausaya mana ka kwaranye mana duk wannan musiba da muke fuskanta a arewa ka musanya mana da mafi alkhairi saboda haka nan za mu dafa aya za mu ba da dama ga masu tambaya insha Allah subhanahu wa ta'ala نعم هذا مريا هنا اي لا انا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته idan mutum yana azumi yana batsa azuminsa yana rage daraja a wurin Allah kuma ana jiye masa tsohon idan ya ci gaba da yin haka zai iya wayi gari ya zama bayi da maladan don azumin gabaki daya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza kana yawmu a ahadikum duk ranar da ɗayan ku ke yin azumi wala yarfus wala yaskhab kada yayi batsa kada yasassun magana wa in sabahu ahad aw qatalahu falyaqul inni mur'un sa'im idan wani ma ya kalle ka ya dura maka a shari'a manzo Allah ce kada karama ka kalle shi ka ce azumi nake ko kuma ya kai maka naushi sai ka daga kai ka kalle shi azumi nake wato azumi yana koya maka ne hakuri ina fata an gane saboda haka ba matsa yana daga cikin abin da ke lalata azumi yana rage masa daraja in mutum ya ci gaba ana jiya masa tsoron zai kai shi ya baro har ya tashi bai da ladan Allah ya sa mu dace tambaya ce mai mahimmanci wannan al'umma ina ya kamata ta fara gyara kanta daga gida da ni da kai da dukkan ma'anan kowa ya gyara kansa saboda Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lallai Allah baya canza wata musiba ko bala'i ko halin kunci ko kaka na kayi da ya afka wa mutane sai in su mutanen sun canza kawukansu ka ba mala'iku bane za su sauko daga sama su canza mu ni idan na canza kaina na yi kokari in canza iyalaina kai ma ka canza kanka ka yi kokari ka canza iyalanka ai su ne za su taso ko idan suka taso in wa'ancan suka shuɗe su za su maye gurbin su ko to kaga kenan sai a samu nagartattu sun hau kenan to amma idan muna cewa wai dole sai wa'ancan sun canza mu da mu canza wa'ancan daga ina suka fito daga cikin mu suka fito ko saboda haka ne wato babban malami Hassan al-Basri yake cewa kamata kunu yuwalla alaikum yanda kuke haka Allah ke ba ku gabanni daidai da ku idan kuka zama mutanen banza sai Allah ya ba ku mutanen banza idan kuka zama mutanen kirki sai Allah ya ba ku mutanen kirki idan kuka zama nagartattu sai Allah ya nagarta mutane a shugabanninku wannan shine matsalar amma mutane suna cewa wai sai sama ya gyaru sannan ƙasa zai gyaru dole daga ƙasa ake gyara sannan sai Allah ya kawo canji sama ina fata an gane idan Allah ya kawo maka misali shugaba kana cewa kana kan shugaba wato nagartacce sai zama duk wanda suke kewaye da shi mutanen banza ya haifar da ido ya haifar da ido ba amma idan ya zama da cewa duk waɗanda suke kewaye da shi mutanen kirki ne ko da shi mutumin banza ne za su rage masa karnan da zai haka ne in kuma suka zama su ma mutanen kirki shi ma mutumin kirki kaga anan ne zai faru za su amfanar da al'umma kamar yadda ya gabata a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar da Umar ko waye wazirin sa sayyidina Umar da sayyidina Abubakar ya rasu waye ya hawo khalifanci sayyidina Abubakar ah, sayyidina Umar waye suka kewaye shi waye sa da yake ta taimaka masa shine Ali bin Abi Talib kaga haka abin yake tafiya da adalci har a kai gare mu to idan muka gyara sai Allah ya kawo mana canji Allah ya mu ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu ka ta mana sauyi a cikin wannan al'umma Aya ce mai mahimmanci ya ce me zai yi al'ummar musulmi su susa. Wani sahabi ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan tambaya. Manzala ce fazhad ma inda nas, ka kamace abin da ke hannun mutane. yuhibbukun nas mutane za su so ka matlub ma inda Allah ka nema abin da ke wurin Allah yuhibbuk Allah Allah zai so ka kuma zai sa mutane su so ka saboda haka in kana so mutane su so ka kada ka yi kwaɗayi kada ka nuna kana kaunar abin da ke hannun su. ba yake badawa ka nema a wurin Allah idan Allah ya baka kana zaune zai ɗauko ya baka in kuwa Allah ya hana ka ko da mutum yana ƙaunanka in shi ne fi kowa dukiya a doron ƙasa yana kallon ka ba zai iya amfanar da kai ba saboda Allah bai baka ba ina fata an gane saboda haka wannan shi ne ka'idar guji abin da ke hannun mutane Allah mutane za su soka ka yi kwaɗayin abin da ke hannun Allah Allah zai soka kuma zai sa mutane su soka wannan ita ce ka'idar Allah ya sa mu dace ina ganin za mu takaita a kan wannan idan Allah ya raya mu gobe wanda muna fatan gobe zama ƙila a ɗaya ga watan ramadan idan Allah ya kaddara aka ga wata a yau insha Allah subhanahu ta'ala muna fatan za mu yi tarawih in kuma ba a ganka ba sai goban da insha Allah subhanahu ta'ala daga goban za mu fara tarawihi a wannan masallaci sannan kuma abu na biyu a sani dauda foundation yana aikin wato ifar a wannan masallaci bi ma'ana ciyar da masallata wajen ifar wajen buɗe baki a wannan masallaci insha Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya zo insha Allah subhanahu wa ta'ala akwai ifar da sani dauda foundation suke gudanarwa a nan sa'annan a ɗaya masallacin can a can gefe akwai a ɗan ababen da ake badawa ga waɗanda suke bukata na irin su koko da alale da sauransu haka insha Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ana gabatar da shi a wancan ɓangaren. Allah kuma ya ba mu ikon halatta kuma Allah ya kama zuwa watan ramalana ya karɓa mana ya shi mizanin kyawawan ayyukanmu wanda kuma yake ɗaukan ɗawainiyar wannan karatu yake zuwa gare mu wato sani da foundation Allah ya shafa musu da alkhairi Allah ya rubunya arzikinsa ninkin ba ninkin ya yi albarka ga zuriyarsa ya kafa mata ya sa ya zama dalilin shigansa aljanna mu kuma ya kafa mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk